Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke nazari kan al'amuran da suka shafi noma da kiwo sai canji da ɗumamar yanayi da wasu ƙarin batutuwa masu alaƙa da muhalli. Nura wasu Suleiman da zan jagoranci shirin ke fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Masu yi magana sun ce kyawun alkawari cikawa kamar yadda kuma muka ɗauki alkawarin a makon jiya a wannan lokaci shirin zai tattauna ne kan matsalar ɓacewar wasu nau'ikan tsirrai da dama da ke kewayen ɗan adam waɗanda suke taimaka masa a fannoni daban-daban na rayuwa waɗanda a yanzu aka fara neman su ana rasawa a wuraren da a baya sun wadata wanda kuma daga cikin tsirran da ke fuskantar wannan barazana ta karewa ko yin karanci akwai gadali To kamar yadda aka ji a farkon shirin cikin halittun da ke kewayen ɗan adam waɗanda suke taimaka masa a rayuwa akwai tsirrai nau'i-nau'i da ke fitowa a doron ƙasa masu amfani kuma daban-daban. To sai dai sannan a hankali wasu daga cikin waɗannan tsirrai na nisanta da ɗan adam daga wuraren da aka saba ganin su cikin su kuwa har da gadali. Tsiron da masana suka tabbatar da cewar yana da amfani mai yawa ga ɗan adam A da ana samun tsirin na gadali a wurare da dama, to amma yanzu sannu a hankali ya so maɓacewa. shirin ka rayuwarka ya soma neman karin bayani kan wannan tsiro na gadali daga wajen malam abdulmumin ladan wani dattijo da ya daɗe da sani kan sha'anin tsirrai shi gadali kamar yana nan cikin shigan albasa shigan albasa yake ana shuka shi a gindin randa ana shuka shi a gindin gewaye ana shuka shi har a kwari ma insha allahu rabuwan nan in ya tashi shine ake cirowa wanda ba ya da shi mu kamar mu wasu sai da kayan ganye a hannunsu wanda suke shuka shi suna gyara shi suke kawo muna saya yawwa ya yake hutawar shi hutawar shi kamar albasa ta kwaɗi haka yake hutawar shi kamar wannan fure ta iyaka haka yake hutawar shi yanayin su guda ne wannan ba shi da wani bambancin komai kamar dangin albasa ne dangin albasa ne kwarai kwa amma dai shi ba irin albasa bane ba abinci bane ba a'a ba abinci bane shi wannan magani ne mai amfani yana amfani da yawa yana maganin farin jini akwai wanda suka himu sanin iliminsa saboda Allah amma ba maganin shi kenan ba to kamar iya daɗe kan yana ɗan daɗewa kafin a cire shi don saboda sai ya yawa a ƙasa wannan guda ɗaya ne ake shuka shi amma duk sai diya diya daga cikin ƙasa wannan yanzu jijiyoyi saiwoyi kai ga ganshi an cire shi da dama kuma ba zuwa yake sai da shi ake sai da shi muke ana amfani da shi da gaske yanayin su ɗaya da albasa za a gan shi ko a yanzu an ciro shaka za a ganin shi kamar mutanen da suke shuka shi gida suke shuka shi kawai sai ko a gonan ma ana shuka kuma ta itaciya da damana amma da rani ba zai yi ba an ce inda aka shuka wannan gadali kusan hatta maciji bai shigo gida a maciji ba shigo ai maganin maciji ne da gaske ma ko ya haka ka aje shi a daki sha Allahu rabbi maciji yana tsoron gurin kaji ma babban maganin shi wayansu wanda suke shubka shi ma dalilin wannan tsarin gida da suke samun miciji ba shiga gidajensu shine suke shubka shi ma a gare su in yayi yayi yayi kuma suke turo shi suna saya mana muna zuwa muna sayar da shi kwara shi daya sai a fi goma kuma a gida ko rani ko damana wanda suka nace mishi suna yin shi a cikin gida suna zuba mishi ruwa baya komi to wanda sana'a ta ku ta ganye tana da sabon shiga da yawa ya za a iya gane shi lalle a wata alama ko kuma wani abu in an taba a jikin shi za a iya gane gadili. yawa za a iya gane gadali shi gadali inda ainihin na kirki ne ka tsunguye ka kare shi hakan nan ka goga ma ka. an ka ya yi ɗau wuta rawukin nan shi ne wannan na kirki amma idan ka karbi gadili sai ka goga shi sai ka ji lami shatak a ba gadili ba ne ba cikakken gadilin ba ne mai tsaron maciji a ba shi ba ne an dai shi ne na ainihi goga shi a goshinka sha allahu rabbi za ka ji shi ya kama maka ɗau hamdulillahi wannan kana iya sayan shi Shi kuwa Murtala Musa mai daraja sarkin masu maganin gargajiya na masarautar da magaram ya soma nasa ƙarin haske ne da cewar tsiron na gadali kashi biyu ne inda ya zayyana amfanin nau'ikan tsiron da kuma inda aka fi samun sa. Gadali kusan kashi biyu zuwa uku zuwa hudu. maganin ne ake da gadali? Gadali yanzu akwai wanda ake ciwo na in gwiwa ta rike wanda ake sarrafa shi a yi shahi daga sama zuwa ƙasa na riƙewar jijiyoyi ciwon gwiwa kenan baya ga wannan gadali akwai na maza wanda ake cin shi da irin nama na saniya haka na ƙarhin maza ko wannan baya ga wannan sai na ƙarhe na ƙarhe kuma baƙi-baƙin gadali shi wannan kamar masu aikin tauri suna amfani da shi bayan wannan sai na mata wanda ake kamar irin masu neman farin jini haka ma'aurata wanda suke amfani da shi cikin ruwan turare. Ku daga na kuke samu shi? Gadali bi lahi nan cikin yankinmu muna da gadali daidai iya irin namu. Wanda ya shahi irin na mata din nan na ciwon gwiwa a nan muna da shi. Amma wannan baki sai wajejen bauchi. Wajejen baucin nan ake samun bakin gadali. Ko ba gaskiya ba. Nan su ma a yanzu ka tara mutum ashirin a cikin su bai ba a ce bi sun san wannan bakin gadali saboda yi wuya yana da yar wahala shi ma kama wancan yake kama albasa yake yawa shi ma kama albasa yake amma shi baki ne to kama mutane suna zawa su saya a wajen ku don su je su dasa saboda an ce yana da amfani a cikin gida yana da amfani a cikin gida ana sayan na nono ana sayan na ciwon gwiwa ana sayan na holin jini ana zuwa a dasa akwai wanda in sun siya su zuwa suke su dasa saboda an ce na hana maciji shigowa gida da da. yawwa akwai wanda suke sayan gadali su zo su dasa su tsakiyar gida ko gehe gurin shibkoki haka gurin fular yana da amfani game da harkoki na iska ne macizai ne haka duk wani abin da zai shahi cikin gida ya shamu kamar wani jin ne to akwai gadalin da suke dasawa ciki eh, na maganin maciji wannan kamar wannan da na gaya maka akwai na gwiwa akwai na maza akwai na mata shi a gida na ma akwai su tabbas tabbas wannan a yanzu ma akwai shi baki ne yake ta wahala sosai baki dama mu a nan kasar ma yayi nisa yayi nisa in ka huddo gadali kamar da damana in ka zo ka rasa gadali in rani ya bacewa wajen yake in ya ɓace sam-sam daga an ce maka damana za kusa da kanka za ka san ga inda ka shuka shi kuma a shekara in ka shuka shi din nan zai ma in ka tona shi za ka ga ya aihu ta gehen shi ai kamar koko ne kuma a bayan shi suke hutawa haka su ma hesi na su ido su fito in ka bar shi ma tsawon lokaci ina tsammani gaskiya yana ɗiya sosai sai ka cire wannan yan dan ma an ka gara shi kan shekara shi ma ya aihi wani da kuma a gida ne ake shuka shi ko a gona ko a garka ana sa shi a gida ana sawa a gona kasan akwai wata hura gona hure wadda ake ce ma hura ita ce hura gona ita wannan kamar gadali take amma ba gadali ba take kuma tana kan iyaka ake sata amma gadalinka da zai ma amfani setin wasu rumbunanka setin gurin da ba ya ɓace maka ba ko da ya ɓace in dai damana ta yi kawai in sha Allah kana ganin shi ba sai gida ba ko ina ana shuka shi. To sarkin masu maganin gargajiyar na masarautar da magaran ya kuma yi karin bayani kan alaƙa da kuma bambancin tsuron gadali da albasar kwaɗi a zantawar tasa da wakilinmu Ibrahim Malam Cillo. Yauwa albasar kwaɗi da gadali suna da bambanci. Albasar kwaɗi in ka tillata za ta ja wani abu kamar miya yayi yabki haka. amma bayyayin kamar kusan gaba haka zai cire shi gadali in ka tilla in ka mashi haka ka ja bambancinsu da albasa kwaɗi sai ya kusa kamar gaba guda wannan ya in bai cire amma ba su da wani bambanci takatis saboda ita ma albasa kwaɗi wani lokaci tana da amfani kamar game da ciwon gwiwa ko sanyin kashi ko riƙewar jijiya ita ma mafi yawa ana haɗa ta a yi wani shahin ta haka amma bisa haraka ta jijiya in Allah ya za ka gani abun alhamdulillah murtala wannan tsaro kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ana ganin kamar wasu sun fara bacewa saboda kuma an san duk da suna amfani yawwa tabbas tabbas mafi yawa yanzu mu abin da muke jan hankali ga maɗauka itatuwan nan ma namu yanzu ka katar da gadali gurin shi inda yake a daji kai kaɗai ka gan shi mai yiwuwa na wani ne za ka je in ka tona bana mai shekara mai dama zuwa za ka yi ka tone shi sam sam baka barin shi ya aihu shi yake kawo kashewar wannan karewa ta to mu dan ya kamata an ka da gadali kamar hudu in ka dau daya to ka shafa mashi lafiya sai ka nemo ne to kan shekara biyu to in Allah ya ka je sai ka ya shi ashirin wannan aiki na ku na gani bai fuskanta barazanar bacewai itatuwan ko ganin yadda hamada take ƙara kusawa da kuma yadda ake yawan kashe itatuwa da tsiran ma to alhamdulillah gaskiya akwai kusan haka nan tunda yanzu in ka ɗauka mu ma ƙaunar kashe itatuwa yanzu ka ɗauki ice guda nan ka ɗauki misalin kalgo ko ka ɗauki shabara ka samu wadda ta yi tsayin wannan mota in kai nan gaba sai kai nisa sakamakon akwai mata da suke shiga dajin suna sare itatuwa su zo gari su kona su wani abin mu yana ci mana rai mu da in mun je mu zagi ganye mu zagi ganye kaga ganye bai nuna zai eh, ko hure bai nuna zai kashe itatuwa ko mu tona yar sewa madaidaiciya mu hudda mu binne amma su in sun tarra iccen su kansu in muka tarra gurin babu iccen babu dalilin an kashe shi wannan shine babban kalubalen mu Murtala Musa, sarkin masu maganin gargajiya a masarautar da magaram. to kanar sani ado kato mai ritaya jami'i a hukumar gandun daji ta jamhuriyar nijar masani ne kan tsirrai a kimiyyance wanda ya soma da bayanin cewar bincike ya tabbatar nau'ikan tsirrai da allah ya halitta waɗanda kuma ɗan adam ya gani sun kai dubu ɗari hudu banda waɗanda bai kai ga ganowa ba tsirrai da allah yake hutarwa da su wanda aka gani wanda aka lissawa sun kai dubu ɗari hudu tsirrai kawai da itace dubu wanda aka sani wanda a sani a duniya kamar a nan yankinmu akwai da dama akwai da dama ba mu da dubu hudu amma dubu ɗari sa kai to kamar irin wannan tsare menene amfanin su a cikin rayuwar da ka san Allah ya kare komi ya yi komi kuma da ya shumuɗa su sai gaya muku duk abin da za a yi kaga itace dai na farko suna tsara hamada na biyu su muke gasa muke toya na uku da su muke magani da su da tsirran ai da mu da wani manufa sai wannan sai magani duk magani na cuta kowace iri ce muna samun su cikin su shi wannan tsirre da ka gani kowanne da wurin shi akwai mai gwada maka taki a gona in ka ga wannan tsirran kasa akwai taki akwai wanda zai gwada maka wannan babu taki akwai hamada akwai wanda zai gwada maka wannan magani ne akwai wanda zai gwada maka wannan ciyawa ce ta dabbobi mai amfani su ma an da mai amfani da marasa amfani duk an rubuta su kwanan ana iya cewa akwai tsiran da suka ta sama bacewa ko kaura ko karewa a akwai da yawa akwai da yawa don kowace shekara abin da ake sabon tsirrai a duniya da ake samu a samu dubu wanda ba a taba ganin shi wasu su bace kaga wanda ba a rubuta shi ba in ya bace shi kenan to kamar irin wannan tsirrai suna da wani amfani a cikin gonakai a suna da kamar yadda na gama shi tsirrai suna baka labari na wani yanayin wurin kamar ka ɗora dabino da kaba da goriba da giginya da gawasa duk inda ka gansu akwai ruwa kusa suna baka labarin wannan ko a hamada ne ka gansu akwai ruwa kusa in ka ga gawo ƙasa ce rere ne ƙasa don shi jijiyar shi guda ce babba mai girma wanda take kawashi da in ka ga gawo tsawon shi ya kai metar goma to kasa ishirin ne irin wannan duk Allah ya shahura su kuma ya ba su muhimmanci wanda ku ya ce ku buɗe ido ku yi kallo kuma ku yi nazari bisan su a kowanne da akwai da abin da ke da in baya gwada wuri iya gwada magani in baya gwada magani iya gwada abinci da mai kyau na dabobi mutum ma iya yi amfani da shi to mutum zai iya rayuwa babu irin wannan tsire a ina mutum zai rayu babu su shi maganin ma na nasarar akai mm, gindin shi tsirran ne su ne aka tattara aka fasa su aka san aka gani mai suka kumsa in suka kumsa sai a yi santa jikin shi a yi shi da ilimi na kimiyya da duk inda ka je gida zaka iske a kowane abu da aka shibka wani dan tsoro da aka shibka wanda ake kulawa da shi walau dan ya zamanto magani ne da ko eh, eh, dabbobin gidan ko kuma mutanen gidan ko kuma kore iska ko kuma wasa eh yanzu nan ga kusa ma ba kana gari ba wannan kai amarya kamshi kai an shibka shi da iya da magani eh ka sani da tsirran da itacen ma'aikatan ganin daji da ma'aikatan elevash da ma'aikatan gidan gona duk suna bakin su don a san su a yi haɗa su to amma mutum sauƙin mantuwa gare shi yanayin rishin shibka itatuwa yana sa wasu tsirran su kaura saboda akwai wanda bai yi sai da wani a suna yi mana suna kaura don ga shi ita ta iya kariya iska iska tana hanawa iri da ya zuba ƙasa iska ya tafi da shi don ka in ya zamna tsira zai kuma yana ne ya zubda ɗin shanan hallo ya da irin shanan to kaga in ba a kare ba iskan nan iska kora shi za ta yi ta dalilin manyan itacen ana iya samun tsire sabbi su hutu sabbi su hutu ko kuma sabbi bane wanda aka mance da su ku kuna mani sun bace shi ku irin shi iya can kasa salman bai samu ba yanayin da zai tsira to ana ganin kamar wasu tsiran akan wasu suke hutawa irin su kauce a su su kauce parasite ne yan kwalama ne su tsaye suke kasu su aje su in sun ɗauko ɗiyan sai su kasu kan wani ice su aje daga nan sai ya tsira don shi parasite ne a jikin wani yake yake sha duk abincin shi da yake nema samu a jikin wancan icen wancan icen yake mishi aiki in aka daɗe sai kashe shi kanal sani ado kato mai ritaya jami'i a hukumar gandun daji ta jamhuriyar nijar To masu sana'ar sayar da tsirrai don yin magunguna ga mutane sun bayyana cewar suna shan fama kafin samo wasu tsirran da jama'a ke bukata saboda yadda wasu suka yi nisa kamar yadda za a ji cikin bayanin Abdulmumin Ladan wanda ya sha da tsawon lokaci cikin sana'ar sai da ganyayyaki. Wannan kayan ganye muna zuwa kamar Najeriya muna sai so shi wasu kuma wanda aka muka gani a dajinmu muna zuwa mu dan cicciro su ne muke kawowa mu har hada mu samu mu zo mu samu abinci a cikin su ana samu ana samu sha Allahu rabbi tsaron da kuke kawowa a matsayin kayan ganyen akwai wanda suna fuskantar barazanar karewa saboda zamani eh suna karewa in rani yayi amma kamar da damana haka zuwa kaka duk muna samun su a dau muna iba amma in rani yayi ba ma samun su kwata kwata sai wanda ya ajiya sannan a saya a yi amfani da shi akwai kamar wanda suke neman bacewa a wasu ganin su ma kwata-kwata kwata-kwata akwai ai akwai itatuwa da dama wanda yake yanzu babu su sun kawar ma daga nan sam sam akwai itatuwa da dama yanzu akwai ice gashi nan shi ma mun karato shi muna dan ayin amfani da shi sanya ita ma ta kauratar mana ita ma yanzu ba sare muke samun ta ba a kamar mu dai can wanda ake sawa a cikin karhi ana cewa maganin miya guce. ana cewa maganin miya guce. wannan saboda Allah ita ma dai ba sare muke samun ta ba yanzu sai mun sha wuya sosai cikin rami kana muke dan samu ta gina sai mun gina ta gaba kasa sosai sannan muke dan samun ta muna dan samun abinci a cikin ta ita ainihin ta mace ce ita ainihin ta maganin miya guci sai wani sai wani mace ce sauya sanya haka sunan itacen sanya sunan itacen mu tun ainihin iyaye da kakanni abin da muka sani kenan ana cin mata sanya kuma amma maganin miya guci Malam Abdulmumin Ladan wani mai sana'ar sai da tsirrai da ganyayyaki a jamhuriyar Nijar To mai sauraro da haka shirin ke karkarewa a wannan makon. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma abokin aiki Ibrahim Malam Cillo da ya taimaka wajen haɗuwar shirin. Nura Ado Suleiman ke fatan mu huta lafiya.